واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا shi ne darasi na 172 a littafin global littafin al'imamu ahmad bin ali ibn hajarin al'amsalari muna cikin kitabu zakati baji na biyu baji a kan sadakati da tsawo kuma za mu yi kokarin karanta hadisai guda uku insha Allah hadisi na 654 zuwa wannan darasi yana dauke da bayani akan matsayin dogaro da kai a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa an hakim ibn hizam radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga hakim ibn hizam Allah ya kara masa yarda An النبي صلى الله عليه وسلم ya karbo hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-yadu al-ulya khayrun min al-yadi sufla hannu madaukakin hannu wato shine hannu na sama shine mafi alkhairi akan hannu na kasa hannu wanda ya kasance yana sama wanda ya samu daukaka ya fi alkhairi akan hannu wanda ya kasance makaskanci wa bida liman ta'ud kuma ka fara da waɗanda kake ciyarwa kamar yadda fassarar kalma ta ta'ul ta zo cikin sharhu sahihi muslim na al'imamun nawawi mujallar na bakwai shafin 132 ma'ana wasu da'abi man ta'un innal iyala wal qarabata ahaqqu man tunfiqa alayhi min al ajali kalma ta al'aulu da al'iyalu asalin guda waɗanda kake ciyarwa ka fara da iyalanka ta wajen ba da sadaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam wabda bi man ta'ul ka fara da iyalanka waɗanda kake ciyarwa ka fara da waɗanda suke da dangantaka da kai ta wajen taimako da dukiya kafin wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairu sadaqati ma kana an bahari dinak kuma mafi alkhairin sadaka shine wanda ya kasance akan doron wadata a saman wadata ba a kasan wadata akan doron wadata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yasta'fif a wata riwaya wa man yasta'iffa min al'iffa anil mas'ala wanda yake kokarin kame kansa daga roko shine wa man yasta'fif kuma wanda yake kokarin kame kansa daga barin roko yu'iffuhu Allah wa يستعف يعفه الله wanda yake kokarin kame kansa daga barin roƙo to Allah madaukaki zai taimaka ya iya kare kansa wa man yastaghni yughnihi Allah kuma wanda yake kokarin wadatuwa daga roƙo wanda yake kokarin wadatuwa daga barin roƙo yughnihi Allah Allah madaukaki zai wadata shi muttafaqun alayhi حديث الإمام البخاري ومسلم من ديديتا وجه رواية واللفظ للبخاري أما لفظ ديديتا شكو أنهم بتاتي لفظ الإمام البخاري هنا كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر بنا حديثي مدفو دا دريبو دا إشنان دا بقر لفظ الإمام مسلم هنا كتاب الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى حديثي مدفو دا 30 لفظ annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu sadaqa aw khairu sadaqa wanda shine lafazin al-Imam Muslim sadaka mafi daraja koko yace sadaka mafi alkhairi an bahari ginan ita ce sadakar da aka bayar akan doron wadata wal yadul ulya khairun min al yadis sufla kuma hannu na sama shine mafi alkhairi akan hannu na ƙasa wabda abi man kuma ka fara ba da sadakan nan ga waɗanda kake ciyarwa wannan hadisin ibn hajar ya fara kawo shi saboda shi ne hadisin da ke ɗauke da matsaloli guda hudu muhimmai sannan ya biyo bayansa da hadisai guda biyu waɗanda dukkansu suna ƙarfafa bayani ne game da wannan hadisin da muka karanta na hakim bin hiza matsaloli guda hudu suke cikin wannan hadisi waɗannan matsaloli suna da muhimmancin gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaro su a wuri guda a hadisin hakimu bin hizam Allah ya kara masa yarda matsala ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal yadul ulya khayrun min al yadi sufla al yadul ulya khayrun min al yadi sufla hannu na sama shine mafi alkhairi akan hannu na menene annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake mana ishara da shi nan akwai fassarar wannan hadisin wanda ya zo cikin hadisin Abdullah bin Umar an samu fassarar wannan hadisi cikin riwaya ta Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar Allah ya kara musu yarda da ce inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa ala al-minbar Annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi magana nan lokacin yana kan minbari wa huwa yadhkuru sadaqa a lokacin da annabi sallallahu alaihi yake bayani game da falalan sadaka yana karantar da sahabai game da muhimmancin ka ba da sadaka wata ta'affufa 'anil mas'ala Abdullahi bin Umar ya ce a lokacin da annabi ya faɗi wannan magana yana karantar da sahabbai ne muhimmancin kame kai game da rubu falalan sadaka da kuma muhimmancin mutum ya kame kansa ya daina roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana a san waɗannan matsaloli guda biyu a akan minbari lokacin ya faɗi wannan magana amma hakan bai zo cikin riwaya ta hakim bin hizam ba Allah ya ƙara musu yarda a riwayar abdullahi bin umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al yadul ulya khairun min al yadi sufla hannu na sama shine mafi alkhairi akan hannu na ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara masahabbai yace musu wal yadul ulya al munfiqatu hannu na sama shine hannun da yake bayar wasufla as-sa'ilatu hannu na ƙasa shine hannun mai roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hannun mai karba ba manzon Allah yake hannu na ƙasa shine hannun mai roƙo hannu na sama shine hannun mai bayarwa kamar manzon Allah yana faɗaitar da sahabbai zaman to masu dogaro da kawunan ku ku yi kokari ku zama kuke bayarwa ba masu roƙo a baku manzon Allah yana faɗaitar da sahabbai da wannan hudu ba da ya yi musu akan mimbar kuma waɗannan hadisai guda biyu kamar yadda hadisin hakim bin hizam ya zo cikin sahihul bukhari haka ma wannan hadisin na abdullah bin umar yana sahihul bukhari kitabu zakat babu la sadaqata illa an zahar gina waje ɗaya da hadisin hakim bin hizam hadisi na 1429 kuma yana sahih muslim kitabu zakat babu bayani anna al-yad al-ulya khairun min al-yad as-sufla hadisi na 1033 wato hadisan gaba ɗayansu su muttafaqun alaihi abu dawo ya ruwaito hadisin hadisan abdullah bin umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fassara hannu na sama da kuma hannu na ƙasa yana sunan Abu dawo kitabu zakat babu bayani anna yada al-ulya khairun min al-yadi sufla babun fil istifa an aktsari ruwa wanda shi ne al’imamu Abu zai ke cewa akasarin malamai da suka ruwaito hadisin nan suna fassara shi kamar ya zo da lafazin Alimamu bukari wato aliyadu da uliya al muntifa hannu na sama shi ne hannun mai bayarwa wasufla a saila hannu na kasa shi ne hannun mai roko sannan akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ulya al-muta'affifa ita ma wannan riwaya tana cikin hadisin da Abdullahi bin Umar ya rawaito duk bayanin al-Imam Abu Dawud yana sunan Abi Dawud al-ulya al-muta'affifa al-ulya al-munfika annabi sallallahu alaihi wasallam yace hannu na sama wato shine hannun mai bayarwa hannu na sama shine hannun mai kame kanka ya nuna cewa idan ka kame kanka aka baka wani abu baka roƙa ba hannunka ba a ƙasa yake ba a fasaran annabi sallallahu alaihi wasallam hannunka har yanzu yana sama wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara hannu na ƙasa da cewar as-sufla as-sa'ila hannu na ƙasa shine hannun mai roƙo ba hannun mai karba ba da hannun mai karba ake nufi Ko da duk wanda ya karbi kyautar da aka bashi ko sadakan da aka bashi to hannunsa yana ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce hannun mai roko shine yake ƙasa hannun wanda ya kame kansa daga barin roko amma sai aka bashi hannunsa ba a ƙasa yake ba yana sama <clears throat> sannan akwai hadisin da al-imam Abu Dawud ya rawaito har yanzu daga sahabi da ake kiransa Malik bin Nawwalat Jufan. jufani malik bin nagulatar jutan sahabi ne shi ma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ya kawo hadisinsa <clears throat> wanda al'imam abu dawud ya ruwaito kuma hadisin ya inganta yana sahihul jami'in sabir hadisi na 2794 a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara hannuwa din yace al-aidi salasatun hannuwa guda uku ne fa yadullahi al hannun Allah hannun Allah subhanahu wata'ala shine madaukaki wa yadul mu'ti allati kaliha manzo Allah yace hannun mai bayarwa yana bin bayan hannun Allah subhanahu wata'ala kaga manzo Allah bai ce yana kasa ba wa yadu sa'ili as-sufla hannun mai roƙo yana ƙasa gama manzon Allah ya nuna cewar hannun mai bayarwa yana sama hannun Allah subhanahu wata'ala yana sama amma hannun mai roƙo yana ƙasa kamar yadda aka samu cikin ruwayar Abdullah bin Umar al-uliya al-muta'affifa hannun mutumin da ya kame kansa daga roƙo amma sai aka bashi ya karba hannunsa ba a kasance ba, ba tunda ya kame kansa bai roƙa ba aka ba shi. hannunsa baya ga in ji annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana a cikin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana karban sadaka Allah subhanahu wa ta'ala yana karban sadaka ya zo cikin alkur'ani ya zo cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali hadisin Abu Hurairah wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man tasaddaqa bi idli tamratin wanda ya ba da sadaka gwargwadon sadaka ya zama daidai kwayan dabino daya min kasbin tayyibin idan dai wannan dabino an samu daga sana'ar halal ne wannan shine sharadi kwayan dabino daya mutum ya ba da sadaka sharadi daga halal sana'ar halal sai manzon Allah ya dakata kafin ya karasa magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yaqbalu Allahu illa tayyiba don kuwa Allah bai karban komai sai mai tsarki don haka dole ya zamanto sana'ar da mutum ya samu wannan dabinon guda ɗaya da ya bada sadaka sana'a ce da ta zamanto mai tsarki sai manzon Allah ya ce to idan mutum ya bada ya samu kwayan dabino ɗaya daga sana'a sana'an ta halal ya ba da wannan kwayan dabino a matsayin sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna allaha ha bi yamini Allah yana karban wannan dabinon da hannun daman a wata riwaya da ce illa akhadha bi yamini babu yanda za a yi ka ba da kwayan dabino daya sadaka face Allah ya karba da damansa a wata riwaya yace fa yaqbibuha Allah ta tabaaraka wa ta'ala zai karba wannan hadisin ya zo riwayar Aisha wanda al-Imam Ahmad bin Amrin al-Bazzar ya rawaito a riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yatalaqaha ar-rahmanu bi yadi sai Allah mai rahama ya tafi wannan kwayan dabino ya karbi wannan kwayan dabino sun yurabbiha li sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga renon wannan kwayan dabinon ga mai shi wanda ya bada sadaka za a rika renon sadakan da ya bayar Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yatalaqaha ar-rahman bi yadihi idan ka ba mu Allah sadaka baya ake maka yanda ka bayar ba idan dai sadakan an karba to Allah ba zai aje ta yanda ka bada ba renon ku zai rika yi in ji manzon Allah kama yurabbi ahadukum faluwan kamar yanda ɗayan ku yake renon dan dabba dan dabba kowace dabba ana kiransa alfalu wato yaron dabba akan rene shi da nono har da ya girma annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to Allah zai karɓi wannan ƙwayar dabino yana renon wannan dabino hatta ta kuna mislal jabal har sai wannan ƙwayar dabino ya zama kamar dutse ta wajen girma hadisin abu huraira din nan yana sahihul bukhari babu sadaka min kasbin tayyibin yana fassara aya ta 276 ta suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala riba wa yurbi Allah subhanahu wa ta'ala yana shafe albarkar riba yana shafe yana batar da albarkar riba idan dai mutum yana samun dukiya ta hanyar kudin ruwa to wannan dukiyar ba za ta taba albarka kuma za ka gani duk mutumin da ya zama harkansa ta riba ce to ka sa ido ba za a dade ba za ka ga al'amarinka ya lalace wannan magana ce ta Allah subhanahu wata'ala da ka yarda da baka yarda ba dole sai ya auku ga mutumin da ke harka na riba idan dai mutum ya samu dukiyarsa ta hanyar riba da wannan dukiya ba ta albarka shine za ta yi mamakin mutumin da ke neman wai ko ya shiga larura zai iya karban bashi da kudin ruwa saboda ya fita daga wannan larura bai san cewa ya shiga larurar da ta ninka ta dare ba don mutumin da zai karɓi bashi da kuɗin ruwa a matsayin ya samu hutu wallahi bai huta ba ya ƙara shiga bala'i Allah ka kare ku yamhaqullahu riba Allah yana shafe albarkan riba wa yurbi sadaqati kuma Allah yana renon sadaka wannan yanda al-Imam Bukhari ya fassara wannan ayat kenan yurbi sadaqa al-Imam Bukhari yace min at-tarbiyya wannan kalma daga tarbiyya take wato Allah yana tarbiyyan sadakoki yana renon sadakoki da aka bayar kaga an samu ayar alqur'ani sannan ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutafaqun alaihi <clears throat> hadisin Aisha hadisin Abu Huraira ya tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato yana renon sadakan da bayi suke bayarwa hadisin yana sahihu muslim kitabu zakati babu kabuli sadaka min al-kasb at-tayyib wa tarbiyatiha wa tarbiyatiha wato ana tarbiyyan sadaka idan mutum ya bada sadaka ana tarbiyyanta wato Allah yana renon wannan sadaka hadisi na 1114 a riwayar al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa tarbu fi kasbi ar-rahmani wannan sadakan da ka bayar kwayan dabino guda daya zai rika eh, wato ninninka zai rika karuwa Allah tabaraka wa ta'ala yana renonsa yana girma fi kaffin rahmani a tafin hannun Allah mai rahama Mazan Allah haka yi fara wanda shi ke tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannu Allah subhanahu wa ta'ala yana da kafin hannu hadisi ne wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai ba mu iya samanta wata siffa ta Allah da wata siffa ta halittunsa amma dole ka gaskanta Allah subhanahu ta'ala yana da hannu kuma yana da tafi saboda ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tarbu fi kalbir rahman hatta takuna a'zama min al-jabal wannan sadakan da ta bayar sai an waye gari ya fi dutse girma fa amma in ka lura kafin Allah ya karɓi sadakan naka to fa dole fa akwai shar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace min kabbin tayyibin dole ya kasance sana'ar da aka samu wannan kuɗi sana'a ce halakacciya wannan dalilin yasa Muhammadu Aminu Shankiti a tafsirinsa Abuwa'ul Bayan mujallar na farko shafin 180 yana fassara yamhaqullahu riba wa yurbi sadaka yace hazal irba mudha'afatul ajri abinda ake nufi da Allah yana renon sadaka yana ninnin kaladan har zuwa ranar da zaka hadu da shi ba a bar sadakan yadda take ba saboda rahama saboda wato jin kai na Allah subhanahu ta'ala idan ka bashi sadaka ba zai aje ta ba zai zama asara idan aka aje ma sadaka ka zo aka baka yanda ka bayar kaga kamar kayan asara sai Allah ya dinga renon sadaka a kowace rana ana ninka ladan ana ninninka ladan hatta ta kuna a'zama min aljabal wa annahu yushtaratu fi zalika ikhlasu niyya liwajhi Allah ta'ala dole ne a samu ikhlasi sarkakan niyya sadakar da ka bada ta yi ne domin Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul rum aya ta talatin da ya yace wa ma ataitum min zakatin duna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun zakka da kuka bada sadaka da kuka bada in dai akwai ikhlasi domin Allah kuka bayar to waɗannan sadakoki su ne ake ninninka ladansu har zuwa ranar da kuke haduwa da Allah madaukaki don haka ibn hajar ya magana akan fassaran cewa aliyadul uliya khayrun min aliyadis sufla hannu na sama ya fi alkhairi akan hannu na kasa in ka tattaro hadisai da suka yi magana akan wannan hadisin zaka samu kamar yadda ibn hajar ya sharhin hadisin cikin fathul bayani a mujallar da shafi na 297 yace wa amma yadul adami hannuwan yan adam fahiyar arba'atun kashi hudu ne iri hudu ne hannun ɗan adam iri hudu ne yadul mu'ti na farko hannun mai bayarwa wa qad tabafarat al akhbar bi annaha quliya ibn hajar ce labarai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisai da suka zo da bayani akan hannu na sama suna da yawa a kan cewa hannu na sama da ake nufi shi ne hannun mai bayar kaga idan dan adam yana fatan ya samu wato kamala dan adam yana fatan ya samu karbuwa a wajen Allah ya samu daraja a ranar kiyama wacce siffa ya kamata dan adam ya dauka ya kamata musulmi ya dauki wannan siffa na hannunsa ya zamanto yana sama saboda bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ka zama kai ke bayarwa hannunka yana sama idan ko mutum da dogara da kansa ba ya za a yi samu wannan sai ba saniha hannu na biyu daga cikin hannuwa guda hudu na dan adam na yan adam ibnu hajar ya ce yadu sa'il wato shine hannun mai roko hannun mai roko ma qad tawafarat al akhbaru bi anna asfala hadisai sun zo da yawa akan cewa hannun ne roƙo yana ƙasa wannan babu matsawa duk mutumin da zai yi roƙo to hannunsa a ƙasa abinda manzon Allah ya faɗa kenan wato ma'ana ya samu kaskanci a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa sawa'un akhazat am la ibn hajar yace koda ba a baka ba hannunka dai yana ƙasa bi ma'ana koda baka karba ba ko da in dai kayi roƙo to hannunka yana ƙasa wa hadha muwafiqun li kayfiyati al-iqa wal akhdh galiban sai ibn hajar yace wannan ya dace da yanda mutane suke bayarwa da kuma yanda ake karba domin wanda zai bayar hannunka yana sama mai karba hannunka yana ƙasa kaga ya dace da wannan sifa wal muqabala bainal udhu wa sufli al mushtaq minhuma saboda haka idan aka ce hannun mai bayarwa yana sama saboda la'akari ne da yanda mutum yake bayar da abu wani ya karba hannunsa yana zama a sama hannun mai karba ya zama a kasa salisu ha ya ce to hannu na uku shine yadul muta'affifi anil afi hannu na uku shine hannun mutumin da ya kame kansa wato daga karban baya roƙo mutumin da ya kame kansa daga roƙo wa hiya tusafu bi kauniha uliya uluwan ma'anawiyya kamar yadda ga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam riwayar Abdullahi bin umar da muka karanta al uliya al muta'affifa yana sunan abi hannu na sama shine hannun mai kame kansa daga roƙo ka kame kanka daga roƙo amma sai aka bata sai ka karba ko da a ce wanda ya bata hannunsa yana sama naka yana ƙasa har yanzu dai a wajen Allah hannunka ba a ƙasa yake ba yana sama da wanda ya bakan da kai da ka karba gaba ɗaya hannunku ba a ƙasa yake ba hannuwanku suna sama abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan ya'ani al-yadul ulya al-munfika hadisin al-imam al-bukhari da kuma al-imam muslim al-ulya al-muta'affifa hadisin al-imam abu dawud kaga hannun mai bayarwa yana sama hannun wanda ya kame kansa daga roƙo shi ma yana sama wa hadhihi hiya salika sai ce rabi'uha hannu na hudu kuwa yadul aqidi bi ghairi su'ali shine hannun mutumin da ya karba bai roƙa ba wa ka hadhihi qad ihtulifa fiha fa dhahaba jam'un ila annaha sufla wa hadha bin nazari ila al-amr al hannun mutumin da ya yin roƙo kuma aka ba shi ya ba yana sama hannun mutumin da bai roƙa ba aka ba shi ya ce akwai malaman da ke ganin hannunsa yana ƙasa wasu kuma na ganin yana sama don haka hannun mai bayarwa yana sama hannun mai karba yana ƙasa hannun wanda aka ba shi ya ƙi karba shi ne al mutaafif anil afif ya kame kansa daga karba an bashi ya ki karba ko da ya roka nan ne inda ake cewa hannunsa yana kasa tun da dai ya riga ya roka kamar inda ibn hajar ya faɗa a baya fa zahaba jam'un ila annaha sufla wa hadha bin nazar ila al-amr al-mahsus wa amma al-ma'nawi fala yaqtarid faqad takunu uliya fi ba'd suwar ibn hajar yace a taqiq abin da ya tabbata shine anna sufla yadu sa'id abin da ya tabbata shine hannun mai roƙo shine hannun da yake kasa wa amma yadul afiz hannun mai karba fa hannun mai karba fala ba lalle bane ya zama yana kasa idan bai roƙa ba ka bashi ka ba aka kasa ba idan aka bashi ya karba hannun sa ba aka kasa ba amma idan ya roƙa aka bashi ko ba a bashi ba sa yana kasa sai dai idan mutum bai roƙa ba to hannunsa ba a cewa yana ƙasa li'anna yadallahi al-mu'tiya saboda hannun Allah subhanahu wata'ala yana sama yadullahi bi al-afiza sannan hannun Allah kuma mai karba ne wakiltahu ma'uliya idan aka ce Allah ke bayarwa yana bayarwa ta sama Allah ke karba ba a cewa Allah yana karba ta ƙasa la Allah yana karba ta sama har yanzu saboda haka Allah mai bayarwa ne ta sama Allah mai karba ne ta sama ba a siffanta Allah da cewa hannunsa yana kasa haka ma mutumin da bai roƙa ba aka bashi shi ma ba a siffanta hannunsa da cewa yana kasa Ya ce imam Ibn Hibban yace ce Aliyadun mutasaddiqa afdalu min as hannun wanda ya ba da sadaka ya fi daraja akan hannun wanda ya roƙa lal'afi za da gairu su'alin amma ba fa wanda ya karba ba tare da yaro ba iz muhalun an takuna da yadu lati ubi halar iman fi tunda an halatta maka karban sadaka an halatta maka karban kyauta don ka karba a ce hannunka yana kasa duna man uriba shay'in fa atabi da wanda ya bayar da wanda ya karba idan dai baka roka ba duk hannuwanku suna sama wannan shine abinda wannan hadisin yake karanta da mu na farko ya zamanto ka yi ƙoƙari ka ɗauki wannan siffa hannunka ya zama na sama ba na ƙasa ba matsala ta biyu da ta zo cikin wannan hadisi ita ce bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wabda bi man ta'ul ka fara da waɗanda kake ciyarwa idan zaka ba da sadaka idan zaka ba da taimako na dukiya fara da iyalinka na kusa matsala ta uku da ta zo cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairu sadaqati an zahari gina mafi alkhairin sadaka wato shine wanda sadaka da ta zamanto an ba da ita da a saman doron wadata saman doron wadata ba amma sharhi game da waɗannan hadisai guda biyu matsaloli guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa bada bi man ta'ud ka fara da waɗanda kake ciyarwa matsala ta uku khairu sadaka wace sadaka ce mafi alkhairi ya kawo hadisai da suka zo a baya sai ya kawo mas'ala ta hudu eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man afif wanda yayi kokarin kame kansa daga barin roko wata riwaya yace yasta'iffa yu'iffahu Allah wanda yayi kokarin kame kansa daga roko to Allah madaukaki zai taimaka masa ya iya kame kansa daga barin roko to wannan ita ce matsala ta hudu ta karshe ita ce wanda za mu yi magana a kai kafin waɗancan matsaloli guda biyu matsala ta biyu da ta uku waɗannan akwai hadisai da suke zuwa a gaba su ne za su yi magana a kai akwai hadisin al'imamu muslim yadda kitabu zaka babu fadli ta'affufi wa sabri hadisi na uku hadisin malik bin anasin da abu sa'id al anna nasan min al-ansar wasu mutane ne daga cikin musulman Madina sa'alu Rasulullah suka yi ta roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa atahum yabas thumma sa'alu suka sake roƙon manzon Allah fa atahum yabas hatta idza nafida ma indahu har sai da ya zama duk abin da ke wajen annabi ya kare sun zo sun roƙi annabi ya ba sun dawo ya ba sun dawo ya ba har ya kare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yakun indi min khairi duk wani alkhairi da ya zamanto yana tare da ni falan addakhirahu ankum ba zan boye shi in ki ba ku ba idan dai akwai alkhairi a wuri na to in dai kuka roke ni ko sau ɗari kuka dawo zan ba ku amma ku sani man yasta'fif wanda ya yi ƙoƙarin kame kansa daga barin roƙo yau aifahu Allah Allah zai taimake shi ya iya kame kansa daga barin roƙo wa man ya yastagni wanda ya yi ƙoƙarin wadatuwa daga barin roƙo ya yugnihi Allah Allah zai wadatar da shi wa man ya sabir hula. wa man ya sabir hula, wanda ya yi ƙoƙarin yin haƙuri da ƙuncin rayuwa to Allah zai taimake shi ya iya jure makuncin rayuwa wato ya nuna cewa babu wata damuwar da za ta gagari dan adam don mutum yakan je ga wani ya ce na shiga wani hali eh, in ban da Allah sai kai in ba haka ba karshe in halaka babu babu larurar da za ta gagari dan adam ya jure babu ita don haka ya samu don Allah ya tunatar da su ya kamata ku bar roƙo saboda za ku iya bari wanda ya iya ƙoƙarin ya kame kansa ya daina roƙo in dai yi wannan ƙoƙarin to Allah zai taimaka ma ka iya kame kanka ka baro wanda ya yi ƙoƙarin wadatuwa daga barin roƙo Allah zai wadata shi wanda ya yi ƙoƙarin haƙuri da juriya to Allah zai ba shi damar jure wannan wahala da ya shiga hadisin yana sahihul bukhari babu istifab anil mas'ala yana sahihu muslim kamar da muka ce kaga shi ma hadisin mustafa bin ali to wannan hadisin sai ya fassara hadisin hakim bin hizam da muka karanta a cikin bulugul maram wato shi yake bayanin ne dalilin da ya sa manzon Allah ya faɗi wannan magana an samu wasu mutane da suka dinga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna gabatar da bukatunsu har sai abin da ke wajen manzon Allah ya kare da ya kare shine sai manzon Allah ya ja su game da hadarin roƙo wannan dalilin yasa ibnu hajar cikin fathul bari mujalla na uku shafin ɗari uku da tisin da uku ya yi sharhi kan hadisin ya ce wa fihi ma kana alaihi min saka wannan hadisin yana nuna irin wato kyautar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam mai kirki ne tun da za a zo a roƙe shi ya bayar a dawo ya bayar a dawo ya bayar har dai ya kare kaga ya gwada cewar manzon Allah zai baka ya zauna ba shi da shi wa in fa bi amrillah wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya yi ƙoƙarin tabbatar da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi inda ake cewa wa amma falatan har wanda ya taho da roƙonsa kada ka ta mai ko da tambaya wa fihi ilimin sa'il marratayn wannan hadisin yana nuna cewa ba laifi bane dan mutum ya roƙe ka ka bashi ya sake zuwa ya roƙe ka ka bashi domin da a ce abin da suka aikata laifi ne manzo Allah zai ce kar ku sake amma annabi ya musu ishara me yasa annabi bai hana su ba saboda ana samun mai uzuri na hakika wanda zai iya zuwa ya roƙe kan kuma ya dawo wani uzurin ne wani uzurin ne ya sake bijirowa amma akwai wanda yana iya zama kuma halinsa ne ba zai iya barin roƙo ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba sai ya musu nasiha wanda ya zama halinsa ne ya gane roƙo ba alkhairi bane wal i'tibar ila sa'il sannan ibnu hajar ce kuma wanda yana karantar da mu yana da kyau a yi nasiha ga mutumin da ke yawaita roƙo saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar su ba amma ya gabatar da nasiha a bayan karo uku suna dawowa gare shi sai manzo Allah ya nasiha gare su wal khassu ala ta'ab kuma hadisin a ƙarshe yana faɗaitar da mu mutum yayi kokari ya kame kansa daga barin roƙo wa fi jawabu su'ali lil haja amma akwai damar kai roƙo idan bukata ta biyo idan bukata ta jiro babu laifi don mutum ya yi roko shi yasa musulunci bai haramta roko gaba ɗayansa ba don mutum yana iya shiga hali na larura wanda za ta hukunta masa yin roko din To in kana al'aula tarku da dai mafi dacewa shine mutum ya daina roko wa sabra hatta ya atiya rizqullah bi gairi mas'ala har arzikin Allah ya taho ga mutum ba tare da ya roƙa ba al-imam an-nawawi shi ma haka ya sharhin wannan hadisi yana sharhu sahihi muslim juz'i na bakwai shafi na 155 wa fil hadisi al ala ta'affufi wal qana'a wannan hadisi yana faɗaitar da mu mu yi kokarin kame kawunan mu game da roƙo sannan mu yi kokari mu samar mu kawunan mu gamsuwa da ainihin hukuncin Allah al-qana'a shine ka gamsu da hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya maka wa sabri ala biqil aishi idan mutum yi hakuri game da kuncin rayuwa wa gairi himi makarihid duniya irin abubuwan da duniya take zuwa da suna na wahala ka daure ka daure akai ya sai ce ka gabatar da rubutu akwai hadisin da ya taho cikin sunan abida sunan tirmidhi sunan ibn majah sunan nasai yana al-muwafa al-imam malik kitabu sadaka babu ma jaa fi ta'affufi matsala mas'ala hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake bayani kamar yadda muka gabatar riwayar al-Imam da Muslim a wannan riwayar ta al Malik da kuma ashabu sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yakunu indi min khairi duk wani alkhairi da ke wuri na balan an addafirahu ba zan adana shi in boye in ki ba ku to man yasta'fif yu'iffahu Allah amma fa wanda yayi kokarin kame kansa daga barin roko Allah zai taimaka masa ya iya kame kansa wa man yastagni ibnihi Allah wanda yayi kokarin wadatuwa Allah zai wadata shi wa man yatasabbar yusabbiru yusabbiru Allah wanda yayi kokarin dauriya hakuri da tarjewa akan damuwar da ta same shi Allah zai ba shi juriya ya iya daukan wannan damuwar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasa maganarsa da cewa wa ma u'tiya ahadun aba'an babu mutumin da aka taba bashi wata kyauta huwa khairun kyautan da tafi alkhair wa awsa kyautan da tafi yalwata min sabri kamar mutumin da Allah ya bashi hakuri anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mana matsaloli guda uku <clears throat> marati salatu marati martabobi na matsala guda uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fifita na ƙarshe manzon Allah ya ce man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wadannan su ne matsaloli guda uku sai ya ce wa ma u'tiya ahadun ata huwa khairun wa awsa'u min as-sabr don haka mataki na farko al-isti'fa kame kanka daga barin roƙo mataki na biyu al-istighna wadatuwa daga barin roko na uku a tafabbur daurewa daga ma karban Ka kai hakuri da damuwar da Allah tabaraka wata'ala ya hukunta za ta same ka tajarru mararatin nasa'ib wal badwa inda nuzulha idan musiba ta sauko idan bala'i ya sauko damuwa ta zo sannan adam bai rabuwa da ita idan damuwa ta zo kai hakuri ka shirje wannan shi ne mataki na uku shi ne mafi daraja me ya bambancin waɗannan matakai guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yayi kokarin kame kansa daga barin roƙo, Allah zai taimaka mara ya iya barin roƙo din wanda yayi kokarin wadatuwa daga barin roƙo, Allah tabaraka wa ta'ala zai wadata shi wanda yayi kokarin daurewa game da damuwar da Allah ya ɗora masa Allah zai taimaka mishi ya iya jure wannan damuwar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita na ƙarshe wato shine hakuri akan na biyu waɗannan guda biyu na farko malamai suna cewa kamar yadda ibn hajar ya fassara waɗannan matakai guda uku cikin fathul bari a mujallar na goma sha biyu shafin ɗari uku da hudu ma'ana kaulihi man yasta afif abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa wanda yayi kokarin kame kansa daga barin roƙo yu'ifahu Allah Allah zai taimaka masa ya iya kame kansa in afa an su'al ya kame kansa bai yi roƙon ba amma yana cikin damuwa ka shiga damuwa ka kame kanka ba ka yi roƙon ba amma sai ka ɗan nuna alamar dai kana damuwa to wanda shine ka yi ƙoƙarin kame kanka amma ka nuna akwai damuwa akwai mutumin da ba zai roƙe ka ka bani kaza ba amma dai da irin yanda yake magana yana marairai cewa ka gane yana dai bukatan a bashi to wannan shine mataki na farko abin yabo ne tunda dai bai ce ba ni ba a yayi kokari shine abin da manzon Allah yake nufi yayi kokari da bai iya cewa ka bani ba amma ya maka isharar yana cikin damuwa wannan shine yake nufi da al-istifa yayi kokarin kame kansa daga barin roko to idan ya ci gaba da wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ifahu Allah nan gaba Allah zai taimaka masa ya iya kame kansa har ma isharar cewa ya shiga damuwan ba za a gane ba matakin farko na wannan babu laifi amma dai ba a so hakan ba mataki na biyu shine wa manyan yastaghni wanda yayi kokarin wadatuwa game da barin roko Allah zai wadata shi shine mutum yana cikin damuwa amma bai nuna alamar ba yana cikin damuwan ba bai roke ka ba bai kuma nuna maka alamar yana cikin damuwa ba amma in ka bashi zai karba kaga na farko ya yi ƙoƙarin kame kansa daga barin roƙo amma ya nuna maka alamar yana cikin damuwa in ka bashi zai karba na biyu ya yi ƙoƙari ya nuna wadatuwa daga ainihin barin roƙo bi ma'ana bai roƙe ka ba sannan bai nuna maka alamar ma yana buƙatar taimako ba amma in ka bashi zai karba dukkansu suna da kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya samu mataki na biyun ya yi ƙoƙarin ya hana kansa roƙo ya ɓoye alamar ma yana cikin damuwa bai roƙa ba bai nuna alama ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari yace Allah zai wadata shi Allah zai wadata wannan da bai roƙa ba bai nuna alamar yana son a taimaka mar ba to mataki na ƙarshe shine manzon Allah yace wa man yatasabbar yusabbirullah wannan ne ibnu hajar yake cewa wa man zada ala zalika idan mutum ya haura mataki na uku fa azhara al-istighna fa tasabba mutum ya shiga damuwa damuwa mai yawa kuma bai nuna alamar ya shiga damuwa ba sai kai ka zo ka ce wa daga taimako sai ce ba na taimakon da nake nema shine na Allah shi yasa yace law utiya lam yakbal in ma da za a bashi zai ce ban su Allah da ya saukar min da damuwa ya fi kowa so na ya fi kowa sani na kuma shi zai yaye su sai ibn hajar yake fa za ka arfa'u daraja wannan shine mafi daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi yana cewa wa ma u'tiya ahadun ata'an huwa khairun wa awsa' min as-sabr babu kyautar da aka yi wa ɗan adam kamar a bashi irin wannan haƙuri din ya zama kana cikin tsananin damuwa baka taba nuna damuwar ga kowa ba baka taba roƙon kowa ba kuma ko da za a baka taimako sai ka ce ba na so saboda ka san Allah ya ji kowa sanin damuwar ka manzon Allah ya ce wanda Allah ya bashi wannan to ya fi kowa daraja wannan ita ce daraja mafi ɗaukaka. Ba za ka arfa'u daraja in ibn hajar al-qalai fa sabru jami'un li makarim to idan ka kai mataki na uku shine ka cimma mataki na al-qana'a shine ka gamsu da hukuncin da Allah ya mana wato abin da ke faruwa da mu idan mun shiga damuwa ba ma la'akari da cewar ba damuwa ce muke ciki ba sai mu yi la'akari da cewar ai mun samu kaskanta don haka sama muke so misali da kana hawa mota mota ta zama afala kai gyaran kai gyaran abin ya gagara saboda ka sai aka sayar da aka sai da motar abinda ka samu jikin motar ya kai ka sai babur za ka iya sayan mashin sai ka ce ah, haba kuma da an hau mota ya a dawo mashin saboda ka sai shigo gidan wani kana sallama don Allah malam mota na ta tsaya a cika min da Allah in hau mota to ina alƙana kaga baka gamsu da hukuncin Allah ba yanda Allah ya da ya baka mota yanzu motar ta dawo kudin mashin sai ka je ka sau babur ka kama hawa wanda ya tambaye yaya aka yi malam ina mota sai ka ce Allah ya nufa zan dawo mashin ne yanzu mashin nake so baka roki kowa ba baka taba ne nuna alamar ma kana cikin damuwar ba illa dai yanayin da kake ciki ne kai a justin sai ka dawo ga mashin mutum yana mashin yana da mashin sai ya zama to mashin din ya gagara kaga kenan zai sayar da ya sayar ya samu kuɗi me ya kamata ya sai koma keke ko a baya za a yi kuma daga babur a koma baya babu alkana'a alkana'a shine ka yi adjusting ga yanayin da Allah ya aje ka da kana babban gida Allah ya kawo jarabawa sai a koma ƙaramin gida da kana babban abin hawa da Allah ya kawo jarabawa sai ka koma karamin gida karka damu kowa saboda duk dan adam da ka gani akwai bukata a gaban shi duk wanda ka gani sai dai ka dinga harkashi ai wane yanzu yana cikin wadata babu dan adam da Allah ya halicce shi wanda bai da bukata a gaban shi ka auna kowa da yanda kake halin da kake cikin yanda ake cewa wai idan kai da nama ka shafa ka ko keya da nama ake cewa ko idan kiyaya yana da nama sai ka shafa naka kanka ba don haka yasa alqana'a sai an wuce matakai uku nan a kai su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم <clears throat> بارك wa ala ali Muhammad محمد كما باركت Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد الحمد لله ibn hajar ta yi magana akan matsaloli guda biyu da suka zo cikin hadisi da muka karanta ita ce matsala ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wabda liman ta'ul da kuma matsala ta uku ita ce khairu sadaqati an dhahari ya kawo hadisi na gaba wanda yake fassara yake kara bayani akan waɗannan matsaloli guda biyu karanta wa an abi hurairah radiyallahu anhu kuma an karbo hadisin nan daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda kala ila ya rasulallah an yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayyu sadaqati afdal wace sadaka ce ta fi falala kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace juhdul mukilli ita ce dajewar mai kadan kokarin mai kadan mutum yana da dukiya kadan ya dage ya bayar haka wanda ita ce fassarar ibn al-asir cikin an-nihaya fi garib al-hadith a mujallal na farko shafi 320 ay qadaru ma yahtamilu halul qalil al-mal mutumin da ya zama dukiyar sa kadanci amma duk da haka ya dage ya bayar wannan sadaka ta fi falala nan ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bada bi man ta'ul kuma kafara wato ka fara ba da sadakanka ga waɗanda kake ciyarwa wabda bi man ta'u kaga hadisin sai kama da wancan hadisin da ya gabata ya zama fassara ne akan wancan hadisin wato wannan hadisi na abu huraira yana fassara hadisi na muka karanta na hakim bin hizam Allah ya kara musu yarda akhrajahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi cikin al-musnad wa abu dawud da kuma al-imam abu dawud yana sunan abi dawud kitabu zakati babun fi ruksa fi zalika wa sahahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta wannan hadisin na abu huraira wa ibn hibban da kuma al-imam ibn hibban wal hakim da al-imam al-hakim wato hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sahihu sunan abi hadisi na 1676 in ka lura wannan hadisin ya zo da bayani kashi biyu a kan sadakar da ta fi daraja a wancan hadisi da muka karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace khairu sadaqati an zahari gina, mafi alkhairin sadaka ita ce sadaka da aka bayar akan doron wadata wannan riwayar ta al-Imam Bukhari ce kuma mun yi magana akan cewa riwayar al-Imam Muslim ta zo da afdalu sadaqati an zahari gina. mafi falalan sadaka ita ce sadaka da aka bayar a kan doron wadata sai kuma gashi a wannan hadisi na abu huraira an yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wace sadaka ce ta fi falala sai manzon Allah ya ce juhdul muqilli dagewa kokarin mai kadan kokarin wanda ya mallaki dukiya kadan bai mallaki dukiya mai yawa ba yayi kokari ya bada sadaka wannan sadakan ta fi daraja nan ma dai ya sake cewa wabda abin man ta'u to akwai hadisi na sahabi na uku bayan hakim bin uh, wato hizam sannan ga abu Guraira. akwai hadisin Abdullahi bin hubushi al-khasami Abdullahi bin hubushi al-khasami annan biya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul a'mali afdal a wannan riwayar yace an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayyuka <clears throat> wani aiki ne ya fi falala kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qulul qunut shine dadewa wato ana ibada a dade ana ibada don haka yasa malamai ke cewa ka dade kana ibada ya fi ka yawaita yawan rakawoyi kuma wannan ita ce siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin dare manzon Allah yakan yi raka'a goma sha daya amma fa yana dadewa shi yasa ake cewa tsulul qunut maimakon a daren kai raka'o'i da yawa ya zama ka dade a sallar ya zama shine yafi akan yawaita raka'o'i bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka mai tambaya daga cikin ayyuka wani aiki ne fi falala Eh, da farko yace imanun la shakka fihi matakin farko shine imani wanda babu shakka a cike zama kana da imani baka kwanto zuciyarka ba ta shakkan musulunci to wannan aiki ya kowane wa jihadun la gudula fihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace jihadi wanda ya ba a saci ganima ba wa hajjatun mabrura aikin haji wanda ya zamanto na kwarai sannan ya ce fa ayyu salati afdal aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wacce sallah ce ta fi falala shine sai yace dulul qunut sallar ita ce wacce aka dade wato ana tsaye ita wannan sallah ta fi falala kila sai aka ce fa ayyu sadaqati afdal wacce sadaka ce ta fi falala qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace juhdul muqilli sadakar da ta fi falala ita ce kokarin ne mallakar dukiya kaɗan wanda yake da dukiya kaɗan ya yi ƙoƙari ya ba da sadaka wannan sadaka ta fi falala hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 2526 wato wannan ya nuna cewar juhdul muqil ya zo cikin hadisin sahabbai abu huraira da abdullahi bin hubush sannan ga hadisin hakim bin hizam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalus sadaqa sadaka mafi falala aw khairu sadaqa an zahar gina sadaka mafi falala ko mafi alkhairi ita ce sadaka da aka bayar akan doron wadata akwai hadisai da dama waɗanda suka zo da bayanin sadakar da fi falala kaga wancan hadisi da muka karanta na farko ibnu hajar ya kawo shi dan ya tabbatar masa wato sadakan da ta falala ita ce sadakar da aka bayar a doron wadata sannan wannan hadisin fa sadakar da tafi falala ita ce sadakar mutumin da ya bayar alhali abin da ya mallaka ba shi da yawa akwai hadisai da yawa akwai riwayoyi da dama da suka zo da bayani kamar misali akwai riwaya ta al-Imam Bukhari wanda ita ce riwaya ta uku game da sadakar da tafi falala ah, yana kitabun nafaka babu wujubin nafaka ala al-ahli wal iyal an abi salih قال حدثني أبو هريرة أبو صالح السمان يتي أبو هريرة يا كرن تدسوا أن حديث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي أفضل الصدقة ما ترك جنا sadakan da ta falala ita ce sadakar da ta bar wadata wato wannan hadisin shi ke fassara hadisin hakim bin hizam doron wadata da yake nufi da sadakan da aka bayar akan doron wadata wannan hadisin abu huraira yake fassara wannan hadisin ma taraka ginan ka dauki dukiyar ka bayar sadaka sannan kuma kana da ragowar wadata kana da abin da ya wadata ka waladul ulya khairun min al-yadi sufla wabda bi man ta'ul kamar dai hadisin hizam bin ah, hakim bin hizam bayan abu huraira ya gaya ma tabi'ai wannan hadisin sai yake musu taqulul mar'atu imma an tut'imani wa imma an tutallika ka tana cewa ko dai ka ciyar da ni ko ka sake ni wa yakunu al-abdu bawa yana cewa at'im ni wasta'mil ni ka bani abinci kafin ka dora min wani aiki da zan maka bawan ka kenan da ka mallaka yana faɗi ma dan hadan ya nuna cewa ciyar da shi dole ne wa yakunu al-ibn danka yana cewa at'im ni ila man tad'uni ka ciyar da ni baba in baka ciyar da ni ba wa ka kyale ya ciyar da ni shine sai suka tambayi abu huraira ya aba huraira shay'un taqulu min ra'ayika shin wannan fahimtar ka ce aw min qawli rasulillah ko ko maganar manzon Allah ce kake gaya mana sai annabi eh, sai abu huraira ce la ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bane hada min kisi wanda yana daga fahimta ta game da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari kamar yadda muka ce kitabun nafaqa sannan akwai riwayar abu huraira da ta zo a cikin kitabun zakat yana sahihul bukhari babu sadaka la sadaqata illa an zahar gina hadisi na 426 khairu sadaka ma kana an zahar gina. kamar yadda ya zo cikin lafazin hadisin hakim bin hizam shi ma abu ya rawaito wannan lafazin khairu sadaka ma kana an bahari mafi alkhairin sadaka ita ce sadakar da ta zamanto tana doron wadata ya fassara ta da wancan riwaya afdalus sadaka ma taraka ginan akwai riwaya ta zo cikin sahihu muslim hadisin abu har yanzu yana kitabun zakati babu bayani annal yadda rukun ya khairu min al yadda sufla uh, yace khairu sadaka an bahari gina wal yadda rukun ya khairu min al yadda sufla wabda bi man taqul wannan yasa da ke cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wato shine idan ka ba da sadaka to ya zama ka bar ragowa ba a son ka dauki sadaka na dukiyarka gaba ɗaya ka bada kamar yadda alimamu nawa an-Nawawi faɗa cikin sharhin wannan hadisi wato sharhu sahihi Muslim juz'i na talatin shafin ɗaya ma'ana ku afdalu sadaka ma ha sahibuha ba'daha mustaghniyan bima baqiya ma'amu ka ba da sadaka amma akwai ragowa baka dauki dukiyarka gaba ɗaya ka ba da sadaka ba wato ashe ka ba da dukiyarka gaba ɗaya sadaka ba gwaninta ne? a karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam kai sadaka akwai lada amma sadakan da tafi lada ita ce wacce bayan ka bayar sannan akwai ragowa akwai ragowar dukiya wanda zaka dogara da ita al-imam an-nawawi yace li anna man tafaddaqa bil jami'i yandamu idan mutum ya dauki dukiyarsa gaba daya ya bada sadaka to fa akasari mutum yakan yi nadama daga baya aw qad yandam idza koko yana iya nadama idan bukata ta bijiro masa ya yawaddu annahu lam yatasaddaq daga baya kuma ya ringa da na sani yana cewa ina ma da ban ba da wannan sadakan ba kaga kenan yana bata ladansa bi khilafi man baqiya ba'daha mustaghniyan fa innahu la yandamu alayha idan mutum ya zama ya ba da sadaka amma yana da ragowar dukiya da zai dogara da ita kaga da wuya kuma yi nadamar abin da ya bada saboda haka ya yasa aka fi son mutum idan ya ba da sadaka a samu ragowa wannan yasa malamai suke cewa ba a son mutum ya dauki dukiyarsa gaba daya ya bada sadaka duk da cewa akwai sabanin fahimta a kai. kamar yadda al-Imam nawawi ya faɗa saboda wannan hadisi afdalu sadaka ma kana an bahar gina mafi alkhairin sadaka ita ce sadaka da aka bayar a kan doron wadata wato bayan an ba da sadakan akwai ragowar dukiya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karantar da mu irin sadakar da ta dace mu aikata kada ka ɗauki dukiyarka gaba ɗaya ka bada sadaka saboda za ka koma kai nadama nadamar tana ɓata maka lada tana iya taɓa imaninka malaman sun yi sabani akai saboda la'akari da cewa akwai sahabbai waɗanda suka ba da dukiyarsu gaba ɗaya sadaka fa amma ba ka iya kamanta ka da imanin sahabban manzon Allah ba za ka iya kamanta ba idan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun ɗauki dukiya sun ba da sadaka gaba ɗayanta kaga ka ce za ka yi haka ba ƙaramin kuskure ba ne domin sun fi mu komi sun fi mu imani sun fi mu ilimi saboda sun zauna da annabi sallallahu alaihi sallam al-imam an-nawawi yace to akasarin malamai suna cewa babu dai dan mutum ya bada da sadakansa na dukiyarsa gaba daya amma dai wannan hadisin yana karantar da mu ba a so hakan ba ita ce sadakar da ta fi daraja ka dauki ka gaba daya ka bada haka ma ibnu hajar ya faɗa cikin sharhin wannan hadisi fathul bari mujallar na uku shafi 196 da kuma mujallar tar shafi na 500 to sannan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abu huraira ya ruwaito yana cewa a ta rasulallah ya rajulun wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ce ya rasulallah ayyu sadaqati a'zam wace sadaka ce tafi girman lada fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace an tasaddaqa wa anta sahihun shahid ba da sadaka alhali kana lafiya kalau kuma kana hali na maku wani irin hali ne ake cewa halin maku shine mutum ya taho iyaka misali iya abin da ka mallaka shine dubu daya kuma ce fananta na ranan shine dubu daya kaga kana hali na mako domin in ka bayar to fanan ka na ranar ma ya gaza takshal fakara manzo Allah yake kana hali na tsoron talauci wa ta'amalul gina kana fatan ka samu kari akan abin da ka mallaka to nan idan mutum ya bada sadaka a irin wannan yanayi babu shakka yayi kokari yayi kokari amma ba duka duke ya bada wato ana son in zaka da sadaka ka bayar daga abin da kake so kana sha'awarsa sai ka dauka ka bada kana tsananin bukatarsa sai ka bada wani abu daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan sadaka ce mafi daraja maimakon wato idan mutum ya shiga wata bukata zai zama to idan ana neman taimako ba zai iya bayarwa ba zai ce to abin da na mallaka shine dubu guda kuma iyakan cefanen gidana kenan yanzu idan na bayar karshe kuma in koma ga cin bashi to amma duk da haka sai ka rage kimar cefanen naka ka da sadaka to babu shakka wannan sadaka tana da daraja sannan akwai riwayar da ta zo daga wato riwayar da ta zo daga ubada sa'ad bin ubada lokacin da mahaifiyarsa ta wannan ita ce wato ita ce matsala ta hudu misali na hudu game da hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaka mafi daraja ya zo da bayanin sifofi da dama kamar yadda yazo cikin waɗannan hadisai guda biyu hadisi na farko sadaka mafi daraja ita ce sadaka da aka bayar akan doron wadata hadisi na biyu sadaka mafi falala ita ce sadaka da wato mai kaɗan ya yi daure ya yi ƙoƙari ya bayar shine juhdul mu'illi kokari nan ne mallakan dukiya kadan kaga an samu riwaya ne. sannan akwai hadisin sa'ad bin ubada mahaifiyarsa ta rasu fa kala sai ce ya rasulullah inna ummi matat afa atasaddaqu anha mahaifiyata ta rasu ko ina da damar in bada sadaka a madadinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kware ko zaka iya bada sadaka قلت سينتي مع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عباده fa ayyu sadaqati afdal wace sadaka ce tafi falala qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace saqayul ma'i shayar da ruwa ita ce sadakan da tafi falala ashe kaga hadisai sun zo da bayani daban-daban akan sadaka mafi falala shayar da ruwa a wannan riwaya ka shayar da ruwa ita ce sadaka mafi falala a wani lafazi aka ce fa bi'iran sai sa'ad bin Obada ya tona rijiya wa sai yace hazihi ummi sa'bin wannan rijiya na tona ne domin mahaifiyar sa'adu wato don mahaifiyata shi ya sa malamai ke kafa hujja da wannan hadisin akan cewa babu laifi don an yi wani aiki a ce wakafi ne don wani kamar misali mutum ya gina makaranta ya rubuta sunan mahaifinsa wuce ce ya yi wannan ya zamanto wakafi ga mahaifinsa babu laifi saboda abin da sa'ad bin ubada ya aikata wannan ya zo wato cikin sunan abidawa yana kuma sunan nisa'i kitabul wasaya fadlus sadaqati anil mayyit sunan abi dawud kitabuz zakat sunan ibn majah kitabul adab yana al-musnad al-imam ahmad hadisin yana sahih sunan abi dawud hadisi na dubu shida da tamanin. to ya za mu gane sadakar da ta fi falala wace sadaka kenan ta fi falala tun daga sunan da yawa bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba akan abu guda bane ya yi magana a kan cewa mutumin da yake da dukiya kaɗan ya ba da wani abu sadakarsa ta fi daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadakar da ta fi daraja ita ce kada ka ba da dukiyarka gaba daya in ka bayar ka rage saura sannan ga hadisin sa'ad bin ubada misalai da dama wannan yasa malamai suke cewa ana la'akari da yanayin sadakan kai ba wai akwai hadisi guda ɗaya wanda ya nuna sadakar da ta fi daraja a duniya babu wani hadisi wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba yanayinka sai ya gaya maka sadakan da ta fi daraja gare ka sa'ad bin ubada yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sadakar da ta fi daraja lokacin da yake tambayar manzon Allah ko zai iya yin sadaka ga mahaifiyarsa manzon Allah yace zaka iya sai ce wace sadaka ta fi falala sai manzon Allah ya dubi dalilin tambayarsa. Ya ce ka shayar da ruwa kaga in kana son kai sadaka don wani mamaci to kai a naka gefen ka shayar da ruwa shi yafi daraja wannan yasa al-azimu abadi mai littafin aunin babu, sharhin hadisin yana mujallar na biyar shafin 66 yace inna ma kana al-ma'u afdal abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma abin bin ubada sadakar da tafi falala ita ce shayar da ruwa li'annahu a'ammu naf'an fil umur diniyya wa dunyawiyya saboda ruwa shine wanda amfaninsa ya fi gamewa ya gamewa ta sashin al'amura na duniya da addini ta babu abin da ya fi ruwa saboda sai da ruwa za ka yi tsafta sai da ruwa za a yi alwala sai da ruwa za a yi wanka kaga kenan ibada sai da ruwa rayuwar duniya ma sai da ruwa don da ruwan ake girki don haka yasa idan mutum ya tona rijiya saboda wani mamaci an fi samun amfani yana tafiya ga wannan mamaci fiye da ake ya aikata wani abu don ko da yaushe ana bukatar ruwa amma misali idan ka gina makaranta to sai an shiga makaranta an yi karatu ya samu lada idan ka tona rijiya duk sa'ilin da aka ɗebi ruwan yana samun lada in ka shuka bishiya sai bishiyar ta yi ya'ya sannan zai samu lada ko kuma wani ya shiga ƙarƙashin inuwarta sai ya samu lada amma idan bishiyar ya zamanto ta mutu babu lada wanda shine eh, ma'anar eh, ta jariya don haka sai yake khususan fi tilkal biladil harra musamman a kasan larabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wuri ne mai zafi ba abinda mutane suke bukata kamar ruwa don haka idan kana son ka san sadakan da tafi falala sai ka dubi zuciyar mai bayarwa daga zuciyar mai bayarwa ake gane sadaka da falala ba ta yawan abin da ya bayar ba wanda shine abin da hadisan suka karanta da idan aka ce juhdul muqilli yana ishara ne ga ainihin zuciyar mai bayarwa ɗin don haka daga zuciyar mai bayarwa ake gane sadakan da tafi falala la ala kadirin malin mu'ta kamar yadda al-imam muslim ya faɗa cikin hashiyatu ala sunan nasa'i mujallar na biyar shafi na takwas. akwai hadisin abu huraira wanda ya mana ishara da haka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabaka dirhamun mi'ata alfin akwai wani sule daya da ya tsere masulalla dubu ɗai sule daya aka bayar sadaka amma ladansa ya fi na sulalla mi'atu alfin dubu ɗai mutum ya ba da sadakan sule daya su samu lada fiye da wanda ya ba da sadakan dubu ɗai sahabai suka ce ya rasulallah kai bai fa hamun dirhamun mi'ata alfin ta ya za a yi wannan ya ba da sadakan sule daya wani ya ba da sadakan dubu ɗari mai sule ɗaya ya fi shi lada sai mazan Allah ya ce rajulun lahu dirhamani mutum shi wannan sulalla biyun ya mallaka gaba ɗaya a duniya sulalla biyu kadai ya mallaka fa akaza kuma ya dauki sule daya fa tasaddaqa bihi sai ya bayar sadaka abinda za ka lura da shi iyakan dukiyarsa a duniya ya raba biyu ya ba da rabi wa akhar lahu malun kaseer sai manzo Allah yake shi ko wancan yana da dukiya mai yawa bai ma san yawan ta ba fa akhadha min arabi kawai da ya dan dora hannu sai ya kamfato bai san yawan abin da ya rage ba sai ya bada mi'ata alfin dubu ɗari kaga kaɗan ya bayar cikin abin da ya mallaka wancan ko rabin dukiyarsa ya bada sai manzo Allah yake kaga wancan karfin halinsa wurin zuciyarsa ya fi na wannan saboda haka ana la'akari ne da girman zuciyar mai bayarwa ba yawan abin da ya bayar ba idan mutum yana da sune biyu zai dauki sune ɗaya ya bayar kaga ya karfin hali ya nuna zuciyarsa akwai ikhlasi akwai yarda da hukuncin Allah shi wannan da yake da dukiya miliyoyi sai ya dauki dubu ɗari ya bayar ya tabbata a cikin asusunsa akwai abin da ya ninka abin da ya bayar ninkin ba ninkin saboda haka wannan ba komai bane a wurinsa ba ka hada ladansa da wancan wanda ya bada rabin dukiyarsa saboda haka yasa malamai ke cewa babu wata sadakar da za ta ke tafi lada sai wacce wato zuciyar mai bayarwa ta fi ikhlas wannan shine amsa hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisi na 2527 sannan sai ya kawo fassarar matsala ta ƙarshe da ta zo cikin hadisin hakim bin hizam shine wabda bi man ta'ul ka fara da waɗanda kake ciyarwa to sai kawo hadisin da zai fassara wannan kuma mu karanta wa an an karbo hadisin har yanzu daga wajen shi yana tun abu huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam manzon Allah wata rana yake tasaddaqu ku bada sadaka ku bada sadaka wato wannan zai fassara cewar annabi ka fara ba ma wanda kake ciyar da shi zai fassara wannan da wannan hadisin na abu huraira da ya wa yana nufin abu huraira don shi ya hadisin da ya gabata kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta saddaku wata rana manzon Allah ya ce ku ba da sadaka fa kala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah in dai dinaru ina da sule daya na dinari sulan dinari shi ake kira dinar kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan dai sule dai ka mallaka ka saddaq bihi ala nafsika sai kai ma kai ma ranka sadaka da shi ka je ka sai abinci ka ci tun da sule dai ka mallaka karka ba mu kowa ka yi amfani da shi wannan ya fassara sadaka ana yin ta ne a kan doron wadata in yana da sule da ya dauka ya bayar kaga zai zauna bai da kowane sule an jima kadan yunwa za ta kama shi da me zai ci zai koma roƙo. saboda aka yi da ya ce sule ɗaya ya mallaka sai manzo Allah ya ce ka yi maranka sadaka da shi kala sai ya ce indi aka ina da wani sulan kuma kala sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce tafaddaq bihi ala waladika sai ka ba ma danka sadakan wannan sulan kala sai mutum ya ce indi aka ina da wani sulan ma manzo Allah ya yi fama da mutane ka cewa ina da sulan hudu amma yana kwaɗayin ya ji bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah sai yana karantar da su al'aham fal'aham kala indi akar ina da wani sule sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafaddal bihi ala zujatika ka ba wa matarka sadakan wannan sule wannan sadaran bai zo a wasu littafan bulugul marami ba kala yace indi akar ina da wani sule kala sai yace tafaddal bihi ala qadimika kayi wa mai hidimar ka sadaka da wannan sulan kala sai ce indi akar ina da wani sulan kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce anta absaru bihi kai kafi basira wanda ya dace a bashi wannan sulan kai kafi ganin waye fi cancantar abawa rawahu abu dawud hadisin al abu dawud ya rawaito wa nasa'i da kuma al nasai yana kitabu tahara babu tawqif lil masjid lil وصححه ابن هبان الإمام ابن هبان يا إنك تولنا حديثي والحاكم دكما الإمام الحاكم حديث ينا إرواء الغني حديث ينا حديث أقول تسيس إندبيا wannan hadisin ibn hajar ya kawo ne don ya fassara maka maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wancan hadisi na hakim bin hizam wa bada'a biman ta'ul ka fara ba da sadaka ga waɗanda kake ciyarwa sai kawo hadisin waye fi cancantan ka bashi sadaka kai kanka idan dai iya abin da ka mallaka shine daidai abin da zaka ci to kar ka dauki wannan ka ba mu wani sadaka ka je ka ci abinci ashe ciyar da kai akwai lada akai ka ciyar da kanka kana samun lada ka ciyar da kanka sadaka saboda wannan hadisi tasaddaq bihi ala nafsika kai maranta sadaka da wannan sune ɗaya da ka mallaka to akwai irin wannan hadisin riwayar jabir bin abdullah yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibda bi nafsika fa tasaddaq alaiha ka fara da ranka ita ne zaka yi masadaka fa in fadala shay'un idan aka samu ragowa fa li ahlika to matarka ta cancanta ka bata fa in fadala an ahlika shay'un idan ya zama iyalanka ka ba su an samu ragowa falizi karabatika makusantanka su suka eh, cancanta ka ba su sadaka fa'in fadala an fi karabatika shay'un idan aka samu ragowa bayan ka ba ma makusantanka sadaka fa haka za wa haka za sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ka bada dukiyan haka haka baina yadayka wa an yaminika wa an shimalika ka bayar ta gaba ta dama ta hagu wato annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jabir ya tabbatar mana matakan sadaka da farko ka fara yi makanka sadaka Shi ne na biyu iyalanka waɗanda kake ciyarwa wannan shine wabda abi man iyalanka Shi ne in fadala shay'un fa ahli fa li ahlika fa in fadala eh, an ahlika shay'un idan ya zama kaciyar da iyalanka sannan kana da rara kana da wadata har yanzu za ka ba da sadaka to ka suka fi cancanta fa in fadala an ka shewa ne idan ya zama makusantanka kayi musu alkhairi kuma har yanzu kana da wadata to lokacin da na nesa zai samu moriya daga dukiyarka wanda shine abinda bahaushe yake cewa inuwar giginya kada kada a wayi gari ka zama inuwar giginya na kusa da kai bai mori dukiyarka ba wannan ya saba mu sunnar manzon Allah hadisin yana gayatul maram fi takhrij al halal wal haram hadisin 465 hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abu Umama al-Bahili shi ma yana fassara wannan bayani na yanda ake sadaka kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ya ibn adam ya kai dan adam innaka an tabzula al-fadla khairul laka ka bada ragowar dukiya raguwar dukiya ita ce a duk abin da ya ragu bayan bukatunka kana da gida kana da mota kana da cefane duk abin da ake da shi akwai sannan akwai kuma kuɗi a account to wannan na akawun shi ake cewa alfadl raguwar dukiya don akwai mutumin da zai bar kuɗi a account ɗinsa ya shekara bai ma taɓa shi ba kaga ya gwada cewar bai da bukatan wannan tun da yana da gida yana da abin da zai ci da iyalai abin da zai biya ma yara kuɗin makaranta komai yana da amma akwai rara shine manzo Allah ya kai dan adam wannan raran ragowar da ta rage ka bayar da ita shi ya maka alkhairi wa an tikahu hu sharrun laka rike wannan ragowar annabi sallallahu alaihi wasallam yace sharri ne gare ka ba alkhairi bane ka rike wannan ragowa a cikin kana ta tara dukiya ba alkhairi bane manzon Allah ya ce wala tulanu ala kafatin kuma ba a zargin ka saboda ka adana ka adana gwargwadon bukatun yau da kullum Allah bai eh, ba a cewa kayi laifi Allah bai kama ka da laifi misali don ka aje wani kuɗi wanda ya shahi bukata ta yau da kullum wannan ba laifi bane amma tara dukiya mai yawa ba alkhairi bane ga musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wabda'a biman ta'ul ka fara da waɗanda kake ciyarwa kai ta yin sadaka gare su ka wadata wal yadul ulya khairun min al yadi sufla hadisin yana sahih muslim kitabu zakati babu bayani anna al yadul ulya khairun min al yadi sufla hadisin abu umama al-bahili uh, wannan yasa al imam an-nawawi <clears throat> yace uh, sharh sahih muslim uh, mujallal na bakwai shafi dare talatin da biyu ma'ana ku in bazalta al-fadila an hajatika wa hajati iyalika idan ya zama ka biya bukatunka ka biya bukatun iyalanka sannan duk da haka akwai ragowa a dukiyarka fa huwa khairul laka li baqa'i thawabihi idan da zaka dauki wannan ragowar kai sadaka da ita to shi yafi maka alkhairi domin abinda ka bayar a lahira shi zai tabbata shine naka wa in amsaktahu fa huwa sharrul laka li'annahu in amsaka anil wajibi istahaqqa al-iqaba alayh idan ka tara dukiya ya zamanto ba ka fidda farilla ba ka ba da zakka kaga ya zama sharri gare ka wa in amsaka anil mandu fa kan nakafa sawaba idan ka tara dukiya amma duk haka kana fidda zakka amma ba ka alkhairi da dukiyan ba a cewa kayi haram amma dai ba alkhairi bane dukiyar gare ka domin ka samu abin da zai taimaka ka samu aljanna baka yi amfani da shi ba fawwata maslahata nafsihi fi akhirati ya yi asaran maslahar da za ta amfani rayuwarsa a lahira wa haza kulluhu shar annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tulam alal halaka fadin ba a ka. wato saboda uh, ka tanadi iya abinda bukatun iyalai da sauransu abinda ake zargi a kai shine mutum ya tara dukiya wanda ta fi karfin abinda mutum zai ci wannan ba daidai ba ne a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu hakkoki waɗanda suka fi cancanta a ba su sadaka cikin waɗannan hadisi ibn al-usaymin cikin littafin sa da ya sharhin bulughul maram wato fathu zil jalal wal ikram da mujallal na biyar shafin 164 yace fa sawab yanda hadisai suka zo da bayani annahu yabda'u bi nafsihi ya fara yi makansa sadaka Sun bil zauja sannan matarsa sun bil waladi sannan ƴaƴansa thumma bil walidaini sannan iyayensa sun thumma baqiyatul aqarib sannan rago sauran makusanta gare ka tana yi wa ka sha'a ah, ya aka yi mata ya zama to sadaka gare ta yana gaba da sadaka ga iyaye saboda ciyar da matanka dole ne ko da a ce tana da wadata ko da matarka tana da wadata ka ciyar da ita dole amma iyayenka fa ciyar da su ba dole bane idan suna da wadata don haka yasa a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga yana gabatar da ciyar da mata akan ciyar da iyaye saboda hakkin aure da ke tsakaninka da su ko da matarka tana da dukiya dole ka ce ka ciyar da ita amma iyayenka idan suna da dukiya ba dole bane ka ciyar da su kamar yanda in danka yana da wadata ba dole bane ka ciyar da shi to haka nan shi ma da idan iyaye suna da wadata ba dole bane ya ciyar da su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kurakure akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa game da zakatun fitri idan mutum ya fidda zakatun fitri ya kai wa kwamitin raba zakka sai ba su raba ba har bayan idi zakarsa ta yi zakarsa ta yi saboda shi ya riga ya bayar a lokacin da ya dace waɗanda za su rabar ne ba su bayar ba don haka ba laifinsa ba ne Allah baya kama mutum da laifin da bai aikata shi ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد